بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha hudu ga watan ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko muna cikin wannan masallaci na nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi mai albarka littafin risala na ibnu abi zaid alkairawani wanda yake karantar da furu'a da aƙida ko to yanzu muna cikin babi na farko wanda yake karantar da fikhul akbar don shi ake ce masa fikhul akbar aƙida ita ce babba sannan sai a tsora mata hukunce-hukunce a lokacin kuma sai a ɗauka amma idan aka rasa aƙida duk hukunce-hukuncen da ka koya don kayi aiki ma ba zai zama aiki ba in bai da aƙida ikilafiya ba Allah muke roƙo ya datar da mu ya sanya ainihin albarka a cikin karatunmu Allah ya cika zukatanmu da ingantaccen ikilasi ma'ana ya zama don Allah muke yi Allah ya raba mu da yi ba don Allah ba asara ce babba ka ɓata lokacinka ka ɓata kuɗinka ka ɓata ainihin lafiyarka duk yi aikin banza ba don Allah ba ba ƙaramar asara ba ce amma duk abin da aka yi shi don Allah to wannan abu shine mai wanzuwa wanda zai wanzu mutum ya sadu da shi ranar gobe kiyama lokacin da abu yake da amfani Allah ya mana gabdakatar muna cikin ba matan iku bihi ila alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyanat tafiya ta kawo mu daidai inda Allah subhanahu inda ainihin malam ya kawo mana waɗansu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala yace alqadiru as-sami'u al-basiru al-aliyu al-kabiru ana muka kwana ko na manta eh فكلم موسى to to mun inda Allah yake sifanta mana lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala yana magana shi ya sa ƙura'ani malamai waɗanda suke da aƙida ba sa cewa halitta ne sukan ce sifa ce ta Allah maganar Allah ce waɗanda ba su da aƙida sukan ce halitta ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ƙur'ani cewa yana magana wa kallama Musa ya yi magana da annabi Musa bi kalamihi da irin maganarsa ba irin taka bace ba irin tamu bace ba irin ta kowa bace kalamihi irin zancensa shi kadai ya san yadda yake furucin zancensa duk wanda yake maka ga yanda yake yin zancen da wuri kaza ta wuri kaza zancen yake fita wannan ya wuce gona da iri abinda kawai za ka ce eh lalle yana magana don me shi ya ce ya yi magana kaga kana da dalili amma ka sifanta yanda yake furucin da inda furucin yake biyowa ta ina mm, mm, wannan ba aikinka ba ne kamar yadda ya ce ya daidaita akan al'arshinsa a nan za ka tsaya alal arshi tawa wa kamar yadda malam ya kawo nan ko shi kuma qur'ani ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sama ya halicci kasai sannan sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a akan al'arshinsa daidaiton da ya dace da shi shi ya tsanya ya daidaita ba mai baka sifar irin kalan daidaitu wanda ya sai shi in ka ce kuma bai daidaita ba ka karyata shi in ka ce za ka faɗi sifar yadda ya daidaita kuma ka yi shishigi wa ya sifanta maka wa ya gama shi dai bai faɗa ba bai sifanta ba to shi yasa su aqidar ahli sunnati wal jama'a sun tafi akan Allah ya daidaita akan al'arshi kuma Allah yana magana sannan kuma Allah yana ji Allah yana gani sannan kuma da yace Allah yana tare da ku ga duk inda kuke sun tafi akan lalle yana tare da mu duk inda muke da iliminsa me yasa suka faɗi haka saboda shi ya ce ya daidaita akan al'arashinsa ya ɗaukaka akan kowa akan kori babu yadda za a ce kuma ga Allah can wani abu sama da shi ya kere kori. don haka iliminsa na tare da mu ko ina muke kamar yadda wata ya kere mu haskensa na tare da mu in muna tafiya ba gaba ne rana ta kere mu amma hasken da ba ta tare da mu eh to don haka Allah ya kere kowa ya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yana inda yake shi kada ya san inda yake ya daidaita a inda yake sannan iliminsa na biye da komi yana biye da kowa duk inda kake to iliminsa na nan tare da kai shi na uku ku ne in ku biyu shi na hudun ku ne in ku uku shi na biyar in ku ne in ku huɗu. shi na shidan ku ku biyar iya inda kake duka Allah na tare da kai ma'ana yana ganin ka ya san da kai kamar ga ka gashi an fahimci wannan don haka wannan duka aƙida ce ta ahli sunnati wal jama'a ba kamar yadda wasu ke ta ayyana nan ko ina sun manta idan ka ce lalle wa huwa ma'akum ko wa huwa ma'ahum aina makamu ko yana tare da su duk inda suke to sai kace a da iliminsa Halin sunna kenan suka ce da iliminsa kaga can da yake ala abin nan da aka ce ya daidaita kan al'arshinsa shi zai fassara maka iliminsa kuma yana ko'ina tunda ya ce duk inda kuke ya san ku yana jin ku yana ganin ku don haka yana tare da ku amma shi ya kere ya ɗaukaka ya wuce inda duk kake tsammani shi ya sa lokacin da bawan Allah ya sunkuya sujuda ya kaskantar da kansa sai ya ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'ala. A'ala ba ba allazi ala ba wannan shi zai nuna maka yana ya ɗaukaka akan komi kuma yana tare da komi da ilimin kaga idan ka haɗa jumloli biyu nan haka za su baka ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana bi kalamihi da irin zancensa wannan ma baka isa ka gano ta ina yake furta zancen yadda kake yi ka bude baki da leɓa harshe da haƙori su taimaki juna hmm. ba mu sani ba wallahi don bai faɗa mana ba ya dai ce yana magana kuma yana yi ya aiko da ƙur'ani maganar sace kuma gashi muna karantawa tana karantuwa ba daidai da yanda suke cewa maganar Allah zai yi ta amma ba larabci ba ba baubauci ba ba sauti ba ba turu. tuba ba kai to ai babu zancen ke eh ba za ka ta kawai haka nan yake ba zai rubutu ba ba zai karantu ba ba zai wannan maganar ai an kore zancen ba haka ba maganar Allah kamar yadda malam zai gaya mana ana jinsa da kunne ana iya kuma haddace ta ana iya rubuta ta ana iya karanta ta dalla dalla take wa kallama Allah Musa lalle Allah ya yi zance da annabi Musa alaihi salatu wassalamu takliman zance kau in ma kana shakka sai sake takidi yake takliman zance kuwa ce kai magana ba yake i eh, magana ko sai ne wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da Annabi Musa kamar ya san wani zai ce kai Allah kuma yi magana da Annabi Musa sai ce takliman zance kuwa sai in ma kana shakka sai ya ƙara karfafawa wa kallama Allah Musa takliman ah. a wanda wannan zancen allazi huwa sifatu zatihi wanda shi kansa zancen ana ce da shi sifa na zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ba a shiransa almutakallimu E, haka yake sunansa eh, sifarsa ce amma kuma baya cikin sunaye don akwai sunan da ba sifa akwai sifan da ba su ba almutakallimu ba a ce masa almutakallimu don almutakallimu zai ɗauki zance irin na daga ta ko'ina mai yawan zance mai surutu ba haka Allah ya ba amma yana zance zancensa a ka'ida yake zauwa an gane wannan shi ya sa ya yace allazi huwa sifatu zaki wanda shi wannan zancen yana daga cikin sifar zafinsa, ban da bayani akan ba a baya cikin sunayen da kallin saboda ba mu daɗe da wuce gurin ba a cikin aƙidar da muke karantawa ko mun gama bayyanawa dalla dalla a nan mun fahimci abin da ake nufi shi yasa za mu wuce la khalqun min khalqihi Qur'ani ko kuma magana ta Allah ta koma wani littafi na Allah ba halitta bane daga cikin halittunsa sifarsa ce la khalqun min khalqihi wannan kalma ta la khalqun min khalqihi malam ya kawo ta daidai da waccan kalma da yake eh alal ah, eh, mm, wato da yake a ah, wa annahu fawqa arshihi majidi bizati bizati ya kawo ta ne saboda rigima da ya da a zamaninsa nan kuma da yace la khalqun min khalqihi shi ma ya kawo ta ne saboda rigima da ya da a zamaninsa daga cikin waɗanda suka yi wa wannan littafin sharhohi suna da yawa don littafi ne wanda ya karɓo a duniya Allah ya yi masa baiwa wannan littafin malamai da yawa sun yi alƙalami a kansa sun yi sharha to akwai waɗanda kuma idan suka zo kan aƙidan nan sukan yi abin da suka ga dama a kanta akwai wanda ya ce shi Ibnu abi zaid al kuna tinkahu ku ahli sunnati wal jama'a kuna bin aqidat salafus salih min min as-sahaba wa tabi'i as-sahaba wa tabi'i tabi'i as-sahaba wa la imma amma kuma ka kawo kalmar da tun tun tuni ba kawo ta ba ka ce wai Allah ya daidaita kan al'arshin ba ka tsaya a nan ba sai ka ce bi zaki bi zaki yanzu tun daga lokacin sahabbai tabi'ai tabi'i ina akwai inda aka tar da wannan kalmar sun kawo ta ka ce kai kana bin aqidar salaf as-salih managarta nagari to ya ka kawo ta babu ita a bayanan su su ba su faɗe ta ba to me yasa saboda a zamanin su duk ana tafiya akan an yarda haka ne alal arshi kawai zaki to yanzu kuma sai aka zo ana ta cewa a ah, istiwa'un eh, ma'anawi waye kuka yi ka buga yi tattafai kuna ta ture wannan istiwa'i bayan aya ce daga Allah kalma ce daga Allah Allah ne ya faɗi hadisan manzon Allah duk sun tabbatar sai kuka zo kuna kaiwa mutane baubauci akan wannan kalma kuna jefa wa mutane shubuha kuna ce musu Allah baya sama la fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala kai kuna nema ku ce mana ba Allah kwata kwata wa huwa ma'ana aina ma kunna في baƙil bahari وفي zabinati كذا وفي kaza وفي كذا kaza نيما kaza kuna nema ku rarraba Allah ma ya zama da yawa to nace muku zati shi shi kwaya ɗaya ne kuma ya ce ya daidaita Sai ya gama halittar sama da ƙasa ya sama komi sun matawa al'arshi sai daidaita kan al'arshinsa na ko shakka babu da ba a faɗin wannan kalmar saboda da ba gardama ba rikici ni kuma yanzu saboda gardama da rigingimin ku shi yasa nake so in fito wa bayin Allah da abun fili bi zati kamar yadda anan yake mana wa kallama wa kallama Musa ko bi kalami domin ku kuna nema ku ce ba maganar Allah ba ce Musa ya ji yana jin sauti ne kawai a bushiya ba a sama ba ba a kasa ba ba a kudu ba ba a arewa ba ya rasa kawai sauti ne kuma ba a to ba a fahimtar sa baya ba kalma bane ba harafi bane ba lafazi bane ba bai rubutuwa bai haddatuwa bai karantuwa don Allah ya za a ya fahimta shi yasa nake bi kalamihi da maganar Allah ba wai ya sa mala'ika yana faɗi annabi Musa yana amsawa ba don da bayin Allah ne nagari in an faɗi abu kawai sun yadda ku kuma yanzu kun kawo mana rigima za ku ɓatar da bayin Allah don haka shi ya sa shi ibnu abi zaid da kairawa ne yake bi zati a can nan kuma yake bi kalani kuna ganewa kuwa to don haka wata kalma malamai sukan kawo ta ne don jaddadawa da karfafawa akan kalmar da bayin Allah managarta suka yi imani da na yanzu kuma suke ta don na dauri ba su yi inkarin istiwa'in ubangiji ba na dauri ba su yi inkarin maganar Allah sifa ce ta Allah ba na daga yau da suka zo sai suke inkarin istiwa'i suke inkari kalami na Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa suke fito da irin wannan bayanin suke ƙara cewa lalle tabbata ga yanda abin yake lallai tabbas ba ga yanda abun yake ina fata ana ganewa bi kalami da maganarsa ba wai da maganar mala'ika ba ko kuma bushiyar ya sa ta yi magana a'a ba kuma dutsen turi na abin da yake magana ba maganar Allah ce Allah yana magana annabi Musa kuma yana fahimta yana ji yana kuma tambaya ana ba shi amsa ana gane wannan to wannan aƙidar duk mutumin da ya kiyaye aƙidar risala yana da aƙidar bari ga mu duk mutumin da ya wasa da da yawa ɗalibai za su je karatu sai su yi jumping ko ba ka ke faɗi ba sai su tsallake waye zo fara daga kan babi na furu'a sai su bar ainihin nan ne fiƙihul akbar anan fiƙihul akbar ɗin yake sauran abin da zai biyo ba fiqhul asgar ne don in babu wannan babu inda fiqhul akbar za ta sauka shi yasa malaman duniya suka jingina wa ibnu abi zaid mai kairawani ku dubi abdurrahman al-akhdari kafin ya fara bamu fiqhul akbar sai dai shimfiɗa mu akan ne fiqhul akbar awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi sannan sai ce summa ma'arifatu ma yusbihu bihi fardu ainihi kaga farkon abin da za ka yi kenan fa tasihul imani ƙida ta zauna sannan nan ne sai ka nemi ilimin abin da za ka gyara farilun ainihin ka da shi ka akamin salati kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza da me islami iman bayan imani ka ya inganta ka tabbatar da shi sai ka ci gaba da kuma ɗora ibada a kai don haka kada mutum ya zo ɗaukar karatun risala ya ce zai jokin ya tsallake ya tsallake wai waya ya zai tsalle sai ya fada a kan barin farko kawai to nan shi ne akbar ɗin bi kalamihi da irin zancensa ina muke ne na rika wajen ne to kaga abin da ya sa muka ce ya kawo wannan saboda akwai masu cewa alqur'anu makhluqun qur'ani halitta ce ba sifa bace ta ubangiji ba magana Allah ya ba mm. ya halicci qur'anin kawai sai ya aiko kaga wannan akwai shi shi kuma in ka tambaye shi a ina ne Allah ya faɗi ba? sai su ce a'a akwai ku kulle Ko kari ku kulle shi akwai inda Allah ya daga wai Allah shi ya halicci kowane abu to Qur'ani yana cikin kowane abu ku ji ba shubuha wuraren nan suna da shubuha ɗalibin ilimi yana da kyau ya fahimce su don muna da shishigin leke leke littattafai za ka leko littafin rikici wata ran a juya maka kwakwalwa in ka fara fahimtar larabci don muna da fagammiya, ba ma neman shawarar malamai yanzu in za mu karatu haka kawai za a ga mutum da littafi ce malam zan karanta wannan saboda ya ji wani malami yana su littafin kawai ne je kasuwa sai nemo shi zo ce zan karanta wannan shi ma wai ya zama kamar wancan malami <laughs> eh gaggawa muna da sauri wai zo muke mu zama na take shehu islam to haka ake yi bin tadarrus da mataki mataki da haka ilimi yake shiga yanzu yanzu ka zama shehu islam laisa bi makhluqin kaga malam yace ba halitta ba ce maganar Allah ba halitta ba ce sifa ce shi yake furtota duk abin da aka ce sifa ce ta Allah kamar yadda Allah ba halitta ta aka yi ba to sifar sama ba halitta ta ba ce kuna gane na'am la kalbun min kalbi waka jallalin jabal waka jalla menene tajalli irtadda wata alama ta zaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙyallaro ni ƙyalli na zatinsa a kan dutsen da yake kusa da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Me yasa malam ya kawo wannan? Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa Allah da yake yana magana da Allah yana jin daɗin magana. sai ce arini an Allah ka jale ni in ganka mana. sai ce masa lantara mm, ne ba za ka iya gani na ba sai ce zan gwada ya ce to shi kenan falaki tun da haka ne ko to unzur ilal jabali ka rika kallon dutsen nan zan dan kyallaro ni haske a kan dutsen hasken zafi kaɗan a dutsen in dutsen ya ɗauki hasken kai ma har ka iya kallon wannan hasken to fa fa tarani da sannu ka shaurara za ka gani Shi ne fa inista karra hu fa fa tarani in har dutsen ya tabbata inda yake za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da ubangiji ya bayyana kan dutsen me ya faru sai ya zama rugu-rugu kawai ya tarwa ya saman ba a taɓa yin shi ba shi kuma annabi Musa ya iya kallo wa karra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi ya kuma bai san ma ya yi ba to yayin Allah ne ya fito hmm? shi yasa kuma haka yake wata jallalin jabali wai suka ce haba Allah kuma a ce ya bayyana wani abun sa kan dutse wannan kuma ya bi karfin kaza an ce ba kaza yace to ba shi ya faɗa ba kuma shi ya faɗi ba to ni ba ruwa na shi ya faɗi in ka karya ka shi je kwacan don qur'ani wata jallali jabali aqidar ahli sunnati fa ba sa tsoron faɗi abun Allah ne ya faɗe shi shi yasa ibnu abi zaid ne rawani yake jera idan shi. yake je aqida duk kuma kana littafin da littafin aqida sai ka ji kawai karatun iri ɗaya ne fasara dakkan dutsen ya rugurguje min jalali saboda girman Allah don haka ƙura'anin mun nan da muke karantawa mala yana so ya tunatar da kai maganar Allah maganar ta ce ba halitta ce daga halittunsa ba don haka bari ya fito maka fili a zamanin da kake ciki ba lokacin da aka yi magana a taura ba ko a lijila ko a zabura ba a'a yace qur'ani alquran alqur'ana lalle alqur'ani kalamun lahi maganar Allah ce maganar Allah ce laysa bi makhluqin qur'ani ba halitta bace inda halitta ce fayadida la sifatun min fayan fada. domin idan da halitta ce da za a ce halitta ce faruwa ta yi to in kace qur'ani faruwa yi rana kaza aka halicce shi ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya furta zancen kuma cikin ƙur'ani akwai farkon halittar annabi adamu ko to idan ga halitta shi aka yi sai kace tun kafin halitta na adamu ne aka halitta shi aka yi koko sai ce wato ina ina ne ka samu wannan labari to qur'ani a cikin sa akwai tajin farkon kafin yi duniya ma'ana kafin a ce dan adam ma ya zo ƙur'ani yana da labarin kuma ƙur'ani yake da labarin ƙarshen duniya ƙur'ani yake da labarin farkon fitsari da ƙarshensa irin sai da za a yi a kiyama da yadda za a yi tirani qur'ani ke da yadda labarin ɗan wuta suke da yadda labarin ɗan aljanna suke don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan furci littafin da Allah yake kun fayakunu ya kasance shine lauhul mahfuz ya sanya alƙalami shi kansa alƙalamin bai san me yake yi ba hadisi ne ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake farkon abin da Allah ya fara halitta ne alƙalam alƙalami sai ya ce wa alƙalami rubuta alƙalami ya ce me zan rubuta rubuta duk abin da zai faru da wanda abin da ya faru da wanda duk zai faru alƙalamin kawai ya yi dunguri bangon wannan inda ake so rubutu kawai ya yi kai ya yi kai ya yi kai ya yi kai ya yi kai duk zaman mun nan a rubuta shi kai yanzu ba Allah ba wanda yana aiki ni in ce maka rubuta kai da kanka ma mai rubutun baka san me zan ruba za ka rubuta ba kai ka danna kawai shine zai yi ta abun kawai yanzu Allah in yace kun sai abu kawai ba ya yakun sai kai ruwa kawai to ai Allah ya wuce a ce maka in ya ce shi yayi kaza to kar ka zo kana misali to an ce shi yayi kuma to yaya za a yi kaza kana nema ka kamanta mana shi da halitta ne Allah ba kamar halitta yake ba don haka maganar Allah magana ce Qur'ani maganar Allah ce Allah ne ke magana da ita eh, kalamun Lai, laisa bi makhluqin fayabida ba halitta ba ce balle a ce ya faru wala sifatan min makhluqin ba kuma sifa ce ta halitta ba fayan fada balle ya kare ha to duk abin da aka ce sifa ce ba ta Allah ba zai kare don Allah rikicin duniyar yanzu kadai da ya ishi Qur'ani ya lalace to amma da yake sifar Allah ce sun isa su nutsa sifar Allah kwamfidiyar da suke tinkabo da ita ma sun dungura maka ta ba su cewa wannan na Allah ne sun yi sun yi su bata ya gagara wallahi sun matallahi idan da arnan duniya sun san yadda za su yi su bata qur'ani yanzu da sun bata shi to waɗanda ba su kai su saƙafa ba na'urori ba komi ma suka gurɓata taura suka gurɓata linjila suka gurɓata zabura ko saboda me saboda Allah bai sa waɗannan littattafan za ku dore ba kun fahimtar dalilin da ya sa ya haka saboda su suna da iyaka Qur'ani kuma da ya zo ya magana daga shi ba za a ƙara ba sai ce kuma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna kun gane mu muka saukar da wannan zikirin Qur'ani kuma mu za mu kayan mu don haka Allah shi zai tsare alkur'ani ba zai taɓa lalacewa ba yadda zafinsa ba zai lalace ba ai at taura ba ta gurɓace ba tana nan a asalinta linjila bai gurɓace ba yana nan a asalinsa zabura ba ta gurɓace ba tana nan a asalinta sai aka gurɓata mutane aka kasa masu gyara ta yanzu ƙur'anin ai an sha gwadawa an sha a gwada sai mutum ya kawo wata kalma sai a ce bari a buga ƙur'anai na kaza da kaza daga an kawo sai ina musulmai ba za su yadda ba daga an kawo ko alibai ka cire ba halarar mai zai ce nan gurin a sa shi yauwa yankakke ne eh yanka yanka mayu amma bana ilimi mayu ilimi kenan eh kuma ka hana baka yanka baka sa alif ja ta ce eh yanka in kuma ka hada ka sa alif a ce hada alif din a sama yake shi ja ne to mu ga yadda za ka yi idan da za a kona ƙuranan duniyan nan kakaf a kona su a ce mun huta to ba ku huta ba su alaran masu na nan eh yana tafiya kawai su ma yake yi so yake aya ta fito Allah ya yi su don su kare maka Qur'ani kuma har duniya ta tashi ba za a daina samun mahaddata ba ba littafin da ya damu gatar a haddace shi kamar Qur'ani gashi shi ya fi kowa tsada shi ya fi kowa saukin hadda yanzu haka ce mu tafi mu nemo ilimi kai ka je ka haddace muktasar ni kuma haddato alqur'ani in ba sai na riga ka ba duka dai a ce mun yi fari a karatu muna iya tada baki muna karantawa mu tafi neman ilimi yanzu ka ba sai an gaya mana aya ba rubutawa kawai za mu yi a yi mana bita mu duka to kai ka je ka duka a muktasa ni in duka a ƙur'ani mu gani sai na dawo gida na yi aure kana can eh ya fi sauki kuma ya fi tsada kamar ruwa ne a rayuwa shi ya fi arha shi ya fi tsada akwai abin da ya kai ruwa muhimmanci to me ya kai shi arha eh akwai abin da ya fi gishiri a abinci muhimmanci me ya fi shi tsada arha gare shi yanzu gishiri ku duba ku gani in babu shi dai duk haɗin da za a yi matsala to amma ya yi komi a kayan miya to to haka kuma idan ka samu ruwa in ka samu kwalbar turare ruwa ne shi ma kwalbar turare ɗaya sai ta sai biron goma akwai kwalbar turaren da za ta sai turon goma na ruwa amma yanzu in aka ce mu daina amfani da turare na wata ɗaya ba za mu rayu ba to aka ce kwana goma sha biyu muke so ku bar ruwa shi ya fi amfani kuma shi ya fi arha ƙura'ani shi ya fi kowane littafi kuma shi ya fi kowane littafi sauki yassarna al-qur'an menene yassarna al-qur'ana lizikir Allah ne ce ya sauƙaƙe mana shi don mu wa'azantu halin muddakir shin akwai masu azantuwa gashi an sauƙaƙe muku don ku azantu kuna nan akwai su masu azantuwan ko babu ko dai kawai sauƙin kuke bi ku fito da shi sauƙin da aka yi muku ba don ku azantu ne ba don ku fito ba a don ku azantu fa almin muddakir akwai masu azantuwa to sai aka zo kuma aka samu akasi to don haka qur'ani maganar Allah ce ba sifar ba halitta ba ce ba kuma sifar halitta bane ne balle ya ƙare balle a ce gashi nan garan da aka halicce shi amma kai kana da ranar halitta ma'ana ranar aihuwarka ran kaza da watan kaza ko kuma ranar da aka fara halittar kama ran da aka ɗiga maniyin kama akwai da. ko to qur'ani ba wanda ya san sanda Allah ya tanadi waɗannan jumlolin ba a san sanda Allah ya tanade su ba kuma shi ya zo ya furto su da lafazinsa don haka suka zama sifarsa sifarsa kuma ba a ce haka ga sanda ta faru ga kuma yadda ta faru ga sanda za ka kare ba ta kare ba ƙura'ani ba zai kare don haka wal imanu bil qadari eh to shikenan wani zai ce to kan littattafai fa da suka kare ba karewa suka yi ba Allah ya janye kayansa ne yana daga cikin tsarinsa don a daɗin in wannan annabi ya zo akwai tsari sai a gusar da shi sai a kawo wani annabi sai a gusar sai a kawo wani annabi kuma wasu annabawan suka zo ma ba da littattafan kansu ba za su zo sai su jaddada littafin annabin da ya wuce kun gane wannan don haka sai ƙur'ani ya zo aka ce to shakundum ya zo don haka yanzu ba magana kowane littafi yanzu ya gama aiki an janye shi yanzu an ƙura'ani ƙur'ani kan teburin shari'a ba za ka zo yanzu za ka yanke hukunci ka ce a dubi zabura a dubi attaura a dubi injila a dubi ƙur'ani kun gane wannan don haka su Allah ne ya dakatar da abunsa ya aje lokacin da yake bukatar su yi aiki sun gama aiki Qur'ani ma akwai lokacin da zai janye kayan sai je aje lokacin da aikin da ya kare amma a rayuwar duniya ba zai kare ba sai ran da duniya ta kare kuna ganewa sai ran da aka ce an daina amfani da ainihin addini an ɗauke ilimi to shi kenan shi ma an kai shi amfaka. shi yanzu aikinsa ya gama ba za a sake kuma aiko wani littafin ba ina ga fatan kuna ganewa ba za a sake turo wani littafi ba don littafin ƙarshe ne kamar yadda ba annabi da zai sake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe haka Qur'ani shine littafin ƙarshe to Qur'ani rahama ce ga musulmai kuma lalle musulmi Allah ya taimake mu su Ahmadu Muhammad sun murkushe wannan aqida ta al-Qur'anu makhluqun sun ba da rayuwarsu sun sha wuya suka murkushe aqidar yanzu da yanzu ka zo ai da ta faru karuwa yanda muke da yan rawan kai mutum ya rena wanda ya karantar da shi kawai shi kullum sabon malami yake nema kullum to yaushe da yanzu wannan aqidar ta zo da ta sha da mun sha kulki sosai kuwa Ahmadu ibn Hanbali na tabbatar maka ba irin bugun da bai sha ba bulala khalifa zai sa a yi kai masa bulala sai ya ce alqur'anu makhluqun sai ce la alqur'anu kalamun min layi, sifatun yin sifati an kulle shi an dake shi an ba shi wahala an ba shi gwale gwale yace sam wayansu malaman da suka shawuya sai a tambaye su za a zo da su falayi malamai sai ce wannan menene qur'ani sai ce haza sai ya haka sai ce haza haza halqun min khalqin lahi sai ya nuna sa da wannan ya fa kun ga amfanin shiga cikin masallaci ko mm-hmm. yanzu wanda yake waje na ya ga abin da nayi ko mm-hmm. oh, ne ko wa kake yanzu haka yake yi sai ce haza haza haza kalbun min kalbi lahi yana nufin wannan wannan shi kuma wawan yana kallon yatsarsa ta gaba shi kuma yana nufin wannan wannan halitta ce daga cikin halittun Allah wai yana nufin shi shi halitta ne cikin halittun Allah shi kuma ya ce ah, to shi ke na wannan ya fahimta wannan ya fahimta sai a bashi wannan ma ya zo sai haka wannan ma shi kuma da ya zo ya ce haza kalamun lahi sifatun min sifatin habba ya sha azaba aka kama shi sai kama ne yadda saura suka faɗi ya ce ai ittifaqi ittifaqin da za mu yi anan na banza ne duk mu taru mu ce haka yake tunda ba hakan bane ba haka bane don haka kawai ba haka bane kuma su tauriya su kai su ma ba su yadda hakan bane sun yi hikima ba wai qur'anin suke nufi ba suna nufin su su halitta ce shi kuma yana kallon yatsar gaba su kuma suna nuni da yatsar baya ɗalibansa kuka zo suka ce ya imam a ajasta yanzu kai ka kasa an taƙula mitla ma ƙala ashabi ka faɗi yin abun da sahabbai abokanka mana malamai suka faɗi kai ma ka samu lafiya yake kai tsaya tarihi fa bin juna yake yanzu a lokacin idan muka yi tauriya ku ɗalibai masu ilimi a wurin kun gane sauran jami'ai fa eh da kuma ƙananan ɗalibai sun gane tauriya muka yi kamar annabi ibrahim ne ai da ce fa'alahu kabiru haza ko ce babban nan nazu ne ya bubbuge su yana nuna gumakan nan yana nuna babban gunkin da tun tunda babban ya bari da aka ce man fa'ala za bi Ali na ya ibrahim sai kuma da zai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha kabiruhum hadha fa'alahu babban nan nasu ne yana nufin shi sai ya bi su tun da har ya kai ya ai to su kuma suna ganin yatsa gagatari kuma a wuyan babban ga ta tana nuna babban kaga tauriya kenan don haka wannan tauriyar Imam ahmad ibn hanbal ita ma bai yadda da ita ba yace tauriya idan na yi ta ku yanzu da kuka gane ni tauriya dai to to su idan suka zo baya aka rubuta aka targa na ce qur'ani halitta ce daga halittar Allah ahmad ibn hanbal ma ya faɗi haka na aqida sai ta dole amma idan naki aka kashe ni na mutu tarihi ya nuna qur'ani ba halitta ba ce maganar Allah ce ko na mutu aƙida ka zore to na kwammace in sha wuya aƙida ka zore ku duba to kuma ire-irensa suna nan wanda sun sha wuya kan wannan domin shi a zamaninsa ne abun ya kullo domin sai ma malik da shauransu su da sauki sauki sauki don abu hanifa ne babban su shi ya zo can ƙarshe ta sai imamu amari sai shafi ahmadu ibn hanbal shine wutar shi sai shi ya shine a zamanin sa mayan nan ta tashi ya kuma nace sai da ya ga ya sha da bala'in duniya har Allah ya sa wannan khalifa ya fadi aka naɗa ainihin khalifa mai adalci ya fito da shi daga kursuna ya ba shi dama ya rika shiga masallaci yana wadi da duk an hana shi an hana shi karantarwa an hana shi wa'azi an hana shi zuwa masallaci an kulle shi da aka wannan kalifan ya zo ya ce a fito mun da shi ya ba shi dama ya ce ya ci gaba da karatu kuma ya shiga masallaci ya yi hudu ba ya yi wa'azi da sai ta zo mu sai labarin da muke ci sai mutazilawa gefe gefe rawa bawa suna can gefe suna karantar da irin wannan akidar amma ba ta karbuwa a duniya saboda aikin wayannan malamai ɗaliban su kuma suka ci gaba da yin akida irin wannan don haka ilimi ba akida matsala ne yanzu za a gurɓata ka ta wani bangare kiris sai ka zama arne mai ilimi arne mai ilimin addini Hmm? sai ka zama har ne babban malam shehin duniya har ne ko ta rusa tauhidin Allah gaba ɗaya kam me ya saura ilimin shine aiki aiki da shi ba tauhidi ba aqida ba aqida sai karatu ba amfani bil amin ba'ura da ya rasa aqida ilimin sa ya mar amfani haka ya rushe ya zama kamar kariya a tarihi masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhasu in tasruku yalhasu haka ce shine misalin mutanen banza azzaliman da suka zalunci kansu haka suke Allah ya kare mu da don haka mu rika taka tsantsan da ilimi mu rinka bin ilimi daki daki muna daukan ilimi tsakari da Allah mu daina ojoro a rayuwar addini wallahi mu daina wa addini ojoro in ka kuskura ka ce ojoro za ka yi to za ka halaka za ka fashe ojoron ba ka san shi ba ha ba mana, ojoro ai hausa ce kan bai hausawa kai ba kula ta ne ni hausa kai ma ba hausan kwarai ba ne a hausawan kwarai ka ce ojoro Allah ya taimake mu na Ina ciri ba ne. Wallahi yanzu. <laughs> ojoro shine ka ɗora karmami a ƙasa a tsatsaye sai ka ce za ka kawo itatuwa a sama zai ɗauka? zai ɗauka? to bar wannan karmami da bai da karfi sai ka samu irare masu babanni sai ka kakkafa ka kakkafa sai ka ɗauko tushen bushiyoyin da ka gundule sai ka ce a kai za ka tsora su za su zauna an yi wa jora a ƙasa yaushe sama zai samu to ka samu bulon ƙasa sai ka fara gini da shi ka kawo na sumunci a sama sai ka ce me sa ka ya ce, ruwa yake zama abu eh? eh ruwa yake zama abu shi ya sa ne maganin ruwa ba sakamakon ruwa ba to ga kasa a kasa eh to babban ojoro a taɓo nono sai a kura ruwa sai a shigo kasuwa da shi a ce madara ce madara ce madara madara shole kana ojoro ne ruwa da madara dai a haɗe ko to ojoro yana nan kala kala kowane ɓangare da irin sa. Allah ya sauka don haka addini ana son a yi shi da kwandisho mai kyau in babu kwandisho mai ƙarfi to duk abin da aka ɗora banza ne don haka ƙasa in bai yi ƙarfi ba sama shirme ne Ahmadu Muhammad ku duba ku ga wannan ba ilimi kaɗan ya bayar ba idan da ya ce a tun da tun malaman nan na lardi na daula sun haka sun ce kaza ni ma bari in tafi ai tunda dai tauriya ce ai ba mu yadda ba to da da aqida ta dore to amma sai yaki sai yaki shi yasa duk malaman da kuke ji sun yi kuce a aqida sai da suka fandare wa malaman lardin su duka Ni abu. idan suka ce za su haɗa kai da kowa kulluma E, karatun da kuka yi kwanakin baya to in suka ce irin wannan ne za su bi ku kawai za su yi ittifaqi da kowa wallahi wallahi gaskiya sai ta rushe to amma da Allah ya alƙawarin tsare ta din duk yanda aka yi sai an samu wani shi yaki shi bai yadda ba bai yadda ba bai yadda ba bai yadda ba haka za a yi ta tafiya yana mutuwa sai wani yanzu yana mutuwa sai wani yanzu wani kuma akwai wani ma a can akwai wani ma a can akwai wasu a can akwai wasu a can ire-iren su sai su tsone wa kafuran duniya ido shi ya sa qur'ani da ya gagare su sai suka ce to yanzu mu gurbata masu qur'ani kawai gurbata masu qur'ani in ba haka ba ba yadda muka iya shi kenan sai suka bi suka gurbata masu qur'ani ce ku bar su da qur'ani ai addini kowa yana da damar yayi addinin sa don haka qur'anin ku ba mai taba eh, sai suka rinka tsara duniya suna tsara ta suna tsara ta suna canja mata tsarin mulki ana tsara yanayin zaben mulki da komi da ce to duk wanda ya hau kuma ga tsarin mulki ga tushen gayen da za a yi ga yadda za a shi ke nan sai aka zo aka raba mu da ƙur'ani. duniyar kafurai suka yi hikimar da don qur'anin sun yi sun yi ya gagare su to ai mutanen da suke rike da qur'ani ba za su gagare mu eh. ga musulmai amma ba qur'ani sai a baki wani yana yin wani abun aka zo sai a ce to dokar ƙasa ga yadda ta ce dokar Allah ma ya tace ya ka ta ta wannan karka kawo mana fitina anan yawwa karka kawo mana fitina anan yawwa kaga sun riga sun gurbata mu ko Qur'anin ya gagare su don Allah ya ce ya tsare kayansa to amma bai yi alƙawarin tsare mu ba sai dai wanda duk ya yi Qur'ani kuma ya tsare kansa Allah sai ya tsare shi in kuma kai ma ka bi wayan wayancan to shikenan kada kazara kallahu bi adli Allah ya tabar da kai da adalcinsa don bai kware ka ba in kuma ka bi qur'ani hadaka Allahu bi fadli ya shirye ka da falalarsa don ba kokarin ka ne yasa har ya shirye ka ba ba ma ta sha'una illa an yasha Allah don haka ko da yaushe ka kuruci niyya kyakkyawa daga zuciyarka ne Allah yake taimakonka sai ka ga ibadarka tana tafiya daidai da yadda Allah yake so in zuciyarka akwai matsala to za ka yi ta tafiya kawai cikin kwamba la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum zukata yake kallo shi yasa ake karantar da aqida ikhlasi to in zuciya aka gyara ta to sauran jiki duka zai tafi hadisi ne yace ala inna fil jasadi mudghah a cikin jiki akwai tsoka daya in salahat salahal jasadu kulluhu in fasadat fasadal jasadu kulluhu ka ne ce ala wani alƙalbu ita ce zuciya tana ɓaci an gama sai kaga mutum kawai da sifa mai kyau in ka gan shi sifa tsaf ni tsaf ya dace da abin da sunna take so zuciyar ba sosai to sai al'amari ya lalace amma in muka dage muka gyara zukatanmu wannan shi ya ba malaman sunna wahala ku ji yadda malamin nan da safe yake gaya mana yake shi kwata-kwata ba abin da ya ba rayuwarsa wahala kamar ikilasi duk a abun da yake ba abun da ya jijjiga shi ya ba shi wahala kamar tsayar da ikilasi haka kuma kamar ya tsaye da mutane a kan ikilasi to don haka mu dage Allah ya taimake mu wannan irin karatu suka da malamai suke mana ba karamin alkhairi bane muka samu domin da yawa da an yi ta ilimi ba ƙaƙida ba ikilasi sai yasa sai ka karta babban malami gefe ɗaya littattafai gefe ɗaya ƙasa gefe ɗaya allunan rubutu na ƙarfe gefe ba a yi ba in ka zo da littafin risala zai karantar da kai daga farko har ƙarshe in kuma ka zo da nufin abu. sai ce to a duba ne eh na ba ya ke shayar. ba a yi ba to rashin me yasa ilimin nan bai tura shi ya bi tsanta ba ba aƙida rashin aƙida ga ilimi ba aƙida to da aka zo na karanta da gida wadannan ku rabu da su dan sabon addini ko dai kago da sabon kana yi an sabulo na akalin za a tona ma a eh rayuwar manzo Allah akwai abin da yake asali rayuwar bai a musulunci akwai abin da yake asali an zo an fito da na asalin kai kuma ka zo da kana shan miya da shoge kun ji asali a zo ya fito ko to yanzu an zo an ce kar a yi sai ka haɗa madara da ruwa sai ka ce madara ne zalla to wannan shi ya sa da can yawanci aka yi aka kaurace wa akida yawanci akidodin da aka zo aka rika cusa mana ma a sha'ira sai a ce la wala ta'tun wala yaminun wala shimalun wala kalkun wala amamun wala kullun wala kullun wala ba'dun eh a ce baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya baya baya gaba shi ba bangare ba ne shi ba duka ba ne to wai akwai shi kuwa a ina yake to amma malamai waɗanda suka san suke yi su sun san in sun zo yadda suke fassara kalmomin sai su hujja katsaf ba su rushe maka wannan karatun ba balle ka tsorace su tun da larabci ne sai su gyaggyara shi yadda kai dan kakata ba za ka yi tuttuɓe ka faɗi ba in fa ka haɗu da malamin aƙida kenan in kuma ka haɗu da irin wancan ɗin shi dama shi ma bai samu aƙida ba sai ya sharɓa maka shi a haka yake to Allah za a ce yana sama ko za a ce yana sama ko a ce yana ko a ce yana arewa ko a ce ga wani bangare yana da kaga ke la babu wala kullu mm. kenan kaga ba maganar babu ba za a ce ido ba ba za a ce hannu ba kuma yadullahi fauka aidihim Allah ya ce yadullahi fauka aidihim ko babu kaga idan aka ce yadullah mudafun da mudafun ilayhi ne kaga a nan dole ka san cewa yadu aka ambata nawa na Allah ko to sai suka ce babu wannan duka sai ka rushe shi aka ce la babu ba ya da wani bangare da ake da za a ce karan Allah to amma shi malamin sunna in yazo ya san yadda zai karantar da kai kuma kai ta bin kawajin a haka kai ta bin littafin ko ma wanne ne din akan hakan kuma a fahimta mai kyau to shi yasa ake so za ka yi karatu ma ka san waye malamin ka mai aqida ne ko mara aqida akwai ba ne ni ilimin kawai zan nemo ni eh, na ruwana da aqida shi kana dan ta koyon tafiyar kake yi kuma ka ce kowa ma zai maka ta da ba za ka tashi wallahi koyon magana ba zai aka kai ka gun basure ka ce kuma kai ba za ka bar bulatancin ka ba da me za ka tashi eh da turanci wallahi eh filatanci ka an wakar to to haka addini in dai baka iya shi sosai ba ka fada gun wasu ƙwararrun gurɓatattu haka za su gurɓata ka kai ma ka tafi haka kuma gaba a yi a yi ba ta ce ina yau duk duniyan nan ma wa fi shi ne a makama da ya je ba kamarsa eh, kai wai ana ta mutanen Najeriya har mamaki suke bani wai ai makka in muka je mamakin mu suke yi wai can su ba sa iya haddace Qur'ani kajifa ba wai makka ba sa iya haddace Qur'ani su da suke haddace shi da tafsiri alaramman da duk ka samu aka ce alaramma ne a Saudiya to kowace aya in aka ce ma ma sababu zuri a sai gaya ma eh yaro karami in ana musabaka ba faɗi in an zo gefen tafsiri yadda suke yi sannan mu wahe mu ayo saudiya ba su da mahaddata shi yasa in muka je suke mamaki wani babban malami yake cewa su saudiya ne ko rabbana na alqur'ani ba za su jero ba ko ba za su iya jero rabbanoni qur'ani ba babban malami ne yana wa'azi amma shi da ya fara dama ne da ya kawo su da kunna ربنا kaza ربنا kaza ربنا kaza حتى ربنا <laughs> قبل يوم الحساب yi eh wai Allah ka ba mu rabon mu na azaba kafin alkiyama haka ita yasa addu'ar kuma wai ka ji wai shi yafi malaman Saudiya to rabbanar wace zaka kawo ta cikin addu'a Allah ya Allah ya mana rufin asiri shi yasa muke tsayawa mu inda malamai suka tsaya a nan muke cewa mu tsaya mu ba malamai ba ne yanzu duk masu karatu littattafan malamai ne yauwa kuma muna tsayawa a inda malaman nan suka tsaye da mu su kuma sun tsaya a kan abin da kitabu wa sunna ya tsayar da su mu ma haka za mu bi Allah ya taimake mu yauwa kada mu yi kwaɗayi mu je za mu yi ta kwakwawa mu yi tunan mu yi tana wai sai mun zama mu ma shehu na yi o oh, shehu shehi wuya gare shi ba yin gamu kai dai ka zama mai jin karatun malamai ba mu ɗauko littafin malam wane mu fassara mu ɗauko na wane mu fassara mu ɗauko na wane mu fassara mu masu karanta littattafan malamai Yau ku don mu ƙaru Allah Ubangiji muke fata ya taimake mu da ladan haka mananta a irin wannan zamani abu ne mai wahala ne. balle a ce har shehi la rufa mana a cikin duniya da lahira mu yi wa manzo Allah salami اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع الدعاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ارزقنا الإخلاص في قلوبنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في ديننا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاختلاس برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين